هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم ثلاثة أشرين جوات رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1444 wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Wannan shi ne majalisinmu na ashirin a cikin majalisin tafsirin Alƙur'ani mai girma a kafin fara karatu wannan yana tambaya cewa don Allah menene matsayin wanda ya tashi zai yi sahur sai ya ga ya yi mafarki sai ya yi sahur ya kwanta sai da safe ya tashi ya yi wanka ya yi sallah malam menene matsayin azumi to tambayar ya yi mafarki ana ya tashi da janaba ya ya tashi da janaba kuma sai ya yi sahur sai ya ci gaba da barci matsayin shi shine ya bar sallar asuba akan lokacin tako da yi sallar asuba a kan lokaci ba ya koma ya ci gaba da barci sai da ya tashi sannan ya yi wanka yanzu abubuwa ne guda biyu a haɗe barin sallah a kan lokacinta sannan kuma wannan mafarkin da rashin wankan shin zai shafi azumi ko ba zai shafi azumi ba babu alaƙa tsakanin janaba da kuma azumi inda janabar ta samu mutum ne a wajen lokacin azumi kafin fitowa alfijir sai janaba ta same shi sawa'un kowace irin janaba ce ta jima'i ce ko ta mafarki ce inda kafin fitowa alfijir ne babu komai da zai taɓa azumin shi abin da yake kan shi shine yi wanka sannan ya yi sallah da ka ba sharadi bane sai mutum ya shiga wuni sai alfajir ya fito mai yana da tsarki sannan azumin shi zai yi ko ya yi wanka ko bai yi wanka ba har aka kira sallah har alfajir ya fito azumin shi na nan lafiya lau ba abin da ya samu azumin shi kawai kuskuren shi da laifin shi shine rashin yin sallah akan lokaci Da haka mutum ya tashi da janaba ko ya tashi da mafarki bai yi wanka ba babu laifi ba inda aka ce dole yanzu yanzu sai yayi wanka kafin yayi sahur zai iya yayi sahur din shi yayi komai ya gama in an kira sallah yayi wanka sannan ya bi masallaci yi sallah daga azumi shi bai da alaka da janabar shi su sallah ce take da alaka da janaba ba zai yi sallah ba sai yayi tsarki sai yayi wanka da aka kuskuren da ya yi shi ne bai yi wanka a lokacin dan ya yi sallah ba sai ci gaba da zama da janaba da yi sallah ba amma dai azumin shi babu abin da ya sami azumin shi don Allah a yi tunasarwa a kan tsarki da wankan janaba saboda joriki matasa wasu ba su iya wankan janaba haka ne sai a irga a gani wanda suka iya da wanda ba su iya Wadanda suka iya su ɗaga hannu wanda ba su iya ba sun fi yawa wanda ba su iya ba su ɗaga hannu duk iya ba shi bai san majority duk iya ba Naka wankan zanaba ba wani shine dai wankan da ake yi na kowane irin tsarki shine wankan juma'a shine wankan idi shine wankan ihrami da aikin hajji duk shine dai shine nassin wannan wanka sifa biyu ne akwai sifatu kamal akwai sifatu ijiza sifatu ijiza shine wanda in kayi yayi ba komai ya isar masa shine abinda zaka gane jikinka gaba ɗaya da ruwa ka wanke ya zama ko ina a jikinka ya samu ruwa kenan wankan janaba ya ka yi niyyar wankan janaba ka faɗa cikin ruwa ka nitse ka fito ko ina jikinka ya taɓa ruwa ko bai taɓa ba ko ya taɓa ruwa ka ji tuɗa jikinka a ciki shi nan wanka ya yi wannan shi ne sifato ijiza sifato kamal kuma sifa ta kamala shi ne mutum ya zo ya ɗibi ruwa ya fara da yin tsarki ya yi tsarki ya wanke duk inda yake na najasa a jikin shi ko kuma inda idan a janaba ɗin da ta same shi ta jima'i ce ko ta mafarki ya wanke duk inda wannan kazantar na mani yake ya sa ruwa ya wanke idan ya gama wankewa gaba ɗaya sai ya zo ya yi alwala ya yi alwala cikakkiya yadda ake yin alwala har zuwa wanke ƙaba idan ya gama alwala kuma sai ya zo ya ɗebi ruwa ya wanke kan shi. ya tabbatar da cewa ko ina ya shiga ruwa ya shiga a cikin kanshi idan yana da gashi yana ɗiba ruwa yana siskuɗawa ya tabbatar ruwa ya shiga ko ina idan ya gama wanke kai bayan ya gama alwala sai ya zo ya wanke ɓarin jikin shi na dama ya wanke tun daga kafaɗa da hannu da wuya duka ɓangaren dama har ƙasa ya wanke in ya gama sai zo ya wanke ɓangaren jikin shi na hagu gaba ɗaya har ƙasa shi ke nan wankan jaraba ya cika wankan juma'a ya cika wankan idi ya cika wankan haila ko wankan biki duka ya cika kenan duka shi ne wannan haka ake yin shi da aka sifa sai ta kamala wanda ba wani ɓata lokaci a ciki ka yi tsarki ka wanke duk inda yake na kazanta da datti daga nan ka yi alwala ka wanke ko'ina da shaƙa ruwa da kuskura baki yadda ake alwala daga nan ka wanke kanka ko'ina ruwa ya shiga daga nan ka wanke ɓangaren jikinka na dama sannan ka wanke ɓangaren jikinka na hagu an gama wanka kenan babu wani abu mai wuya a ciki ba wani abu wanda yake na musamman wanda za a ce sai an wahala za a yi idan kuma sifa ce ta ijza wanda ya rike ka sauke wannan janabar shine kawai ya zama ka farara ma jikinka ko ina ruwa ka wawwanke ruwa ya samu shikenan yayi ko ka buɗe shaya ka shiga ciki ka da jikinka shikenan wankan janaba yayi wannan tambayoyin shi suna da yawa ko za mu ke akwai wasu ne ko mu ga shi gobe wannan wannan yana magana cewa da Allah a ja hankali hankalin matasa a Ramadan ko Ramadan ko da ake bugawa daga farkon wani Ramadan har zuwa ƙarshe. Kwallo ake bugawa. Kowatanne mutane dama akwai abin da suke amfani da shi wurin jan hankalin mutane akan kare su daga hanyar Allah. Nan ji cewa saddun an sabilillah toshe mutane daga hanyar Allah ana amfani da hanyoyi da yawa ba iyaka. Masu tashoshi na line za su zaɓo shirye-shirye series iri-iri na Ramadan wanda za a rinka sawa, wanda za a rinka kwashe awoyinka a watan Ramadan da su. Masu wasanni za su ƙirƙiro gasa iri-iri na Ramadan kuma don su kwashe lokutan ka na awoyin na watan Ramadan aka kowa ƙoƙarin shi makaɗa da mawaƙa su ma za su yi ta ƙirƙirar nasu kulof kulof ɗin na Ramadan wai saboda nishaɗantar da mutane kowa akwai hanyar da yake bi don ya toshe mutane daga hanyar Allah kuma wannan ɗin yana daga ciki lokacin da ya kamata mutum ya amfani da ƙarfin shi da tunanin shi da hankalin shi a wurin bin Allah da ɗa'a ga Allah lokacin zai ƙarar da awa sama da uku ko hudu a wurin wasa na banza wanda ba amfani duniya da lahira. Da haka wannan duka yana cikin saddun an sabilillah. Waɗanda suke aikata wannan suke shirya waɗannan abubuwan za a lissafa su cikin waɗanda suke ƙoƙarin toshe mutane daga hanyar Allah domin an bar musulmi da lokacin shi cikakke a watan Ramadan me zai yi ayyukan alkhairi zai yi ayyukan neman lada da kusancin Allah zai nema amma sai a kirkiro mai abubuwa na shirme wanda za su cinye mai lokaci ko a sa shi je ya zauna a gaban TV kawai ba zikirin Allah yake yi ba ba karatun alkur'ani ba ba salatin manzon Allah ba kawai yana kallo ya kalli wannan series din awa ɗaya a gama a koma waccan tashar a kalli wancan an riga an tsara a watan Ramadan ana so a ƙara mai da awa kaza ya tafiyar da ita kuma zai fitin sai an ƙara mai da waɗannan awoyi. Wani ma mashirmancin shi zai tsara da awoyin ne a filin kwallo shi baya cikin kwamitin shiryawa shi kuma ba ɗan kwallon ba wanda in an ci za a ba shi ɗan wani abu shi kawai ɗan a tsaya a kallo kuma wurin ma na banza ba shiryayye ba da zai je zauna a kujera da komai ana kallo zai je ya samu bakin hanya inda ake kwallon ya samu wuri ya tsaya a tsaye ya fashe waɗannan awoyin a banza a tsaye kawai yana kallon kwallo a gama a hura tashi ya juyo ya dawo gida shi ke na wasi an gama kwallon ke ne shi yasa an kana neman wawa ba mai wawa irin wannan shi ba ɗan ƙwallo ba ba ɗan kwamitin shiryawa ba shi kawai ɗan a tsaya kawai ƴan awa biyu a kalla a gaba kuma a dawo gida a ranar nan yadda 'yan ƙwallon suke tsayuwa a ranar haka zai je ya tsaya yadda suke jin ishi da wahala haka zai je ya tsaya da ishi da rana da komai awa biyu yana kallo kawai in an gora ya yi ihu ya yi tafi ya dawo gida an tashi an ci wa'yancan ko wayancan sun ci yana murna kuma da suka ci ko sisi bai samu ba bayan da ne a sararri a ciki gara wancan ya yi gudu ya yi ihu aikin banza ɗan kulob ɗin ne aƙalla ne za a ce kulob ɗin siyasi za a shi su aka yi matatun ko banza ne ya tashi da wani abu amma wancan shi ɗan rakiya asarar shi ne abin tausayi kuma sun fi ‘yan wannan yawa sun ko mutum shirye-shiryen yawa su dai kawai su rasa asara a je a yi kallo da su Allah ya shirye Allah ya shirye da mu ya sa mu gane ya sa mu a fahimtar kimar lokacin da Allah ya bamu mu kuma rinka tsayuwa wurin ribatar wannan lokacin ya ce yana so a ba shi addu'a kasuwanci shi ya yi ƙasa ya ji mana da alarin ba zai ba shi addu'a maganin kasuwa akwai wanda yake da laƙani ne maganin kasuwa a ba shi eh maganin kasuwa mafi girma shine gaskiya da amana a kasuwanci azza Allah ya ce fa in sadaqa wa bayyana ko in fa bayyana wa sadaqa baraka lahumu fi bayyihima masu ciniki idan suka yi bayani suka bayyana gaskiya suka faɗi gaskiya akan kasuwancinsu to Allah zai sa masa albarka a cikin kasuwancinsu wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima manzo Allah ya in suka yi ƙarya suka koya aibu tsoho ne yace sabo ne ba original bane yace original ne ba ne can bane yace shine yafi kowanne can a ciki suka yi ƙarya kuma ya san akwai aiba akwai matsala kaza a jiki yace ai wannan shine ba matsala ko ina aka ce garau yake suka koya aiko kuma suka yi ƙarya maza Allah ya ce za a kankare a shafe albarkar kasuwancin nasu da aka kasuwanci ya gina akan albarka ne na kasuwa ba yawan jarin ba ba kuma yawan dukiyar ba akwai wanda ya fi ka jari ninkin ba ninkin so ɗari amma kuma wannan jarin da yake da shi da dukiyar da yake da ita ba zai iya yin wani abu mai amfani wanda za ka yi ninkin wannan ba kai. Za ka ga da ɗan dukiya ‘yar kaɗan, amma albarkar da take cikin dukiyar kowa ya san cewa wane yana da dukiya ne albarka. Za ka ga wani kuma da tarin dukiya, amma ba wanda zai iya cewa wane yana da dukiyar wane tana da amfani, saboda babu albarka a ciki. Da babban digo in shine ya zama mutum yana da gaskiya yana da amana yana bayyana aibu yana faɗan gaskiya a kasuwancin shi to wannan albarka za ta sauka idan kuma ya zama akwai ƙarya da ha'inci to nan kuma Allah zai shafa albarkar dukiya haka koyaushe sai dai ka rinka ganin babu ci gaba babu amfani babu riba a cikin abin da kake yi ko da kana samun ribar mai yawa amma babu albarka a dukiyar kwata-kwata da ta ragowar sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala su muna nan a cikin suratu Muhammad wadda mun karanta aya ta goma sha uku a darasin da ya gabata za mu tashi akan aya ta goma sha hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه كمن زجن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وله فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم نعم Allah maɗaukacin sarki ya yi mana bayani a baya dangane da makomar muminai waɗanda suka yi imani da Allah da kuma makomar kafirai waɗanda suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam inda yace inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan ya ce wallazi na kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'amu wan naru maswan sannan Allah ya rufe mana da gargadi dangane da waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa alƙaryu da yawa waɗanda Allah ya ya halicce su ya samar da su a bayan ƙasa suna da tsananin ƙarfi fiye da ƙarfin da mutanen Makka suke da shi amma wannan ƙarfin bai hana Allah ya halakar da su ba kuma da Allah ya zo halakar da su ɗin ba su da wani mataimaki da ya iya taimakon su ya hana Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su sai zama wannan gargaɗi ne Allah ya rufe da shi cewa duk wanda yake sai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi da wani ƙarfi ba shi da wani matattara ba shi da wani mutum a sama ko a ƙasa wanda zai iya kare shi daga azabar Allah a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ɗaukan mataki a kan shi. Sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗauko mana wani bayani kuma wanda zai sake bambance mana tsakanin su waɗancan masu imanin da za a sa su a aljanna da kuma waɗancan kafiran da za a sa su a wuta. Ya nuna mana akwai bambanci a tsakani babu haɗi. ba a haɗa tsakanin wanda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina amanu wa amin salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad ba a haɗa wanda ya yi wannan da kuma allazina kafaru wa saddu an sabilillah da wadanda suka kafirce ma Allah kuma suka toshe hanyar Allah din suka hana addinin Allah ya yaɗu babu haɗi a tsakani sai Allah ya ce afa man kana ala bayyinatin min rabbi yanzu wanda yake akan shari'a daga wurin ubangiji shi waɗansu malaman tafsiri suka ce ala bayyinatin ma'ana ana nufin ala yaqinin na rabbi yanzu wanda yake da yaqini daga Allah yake da gaskiya daga wurin Allah menene yaqini daga wurin Allah menene gaskiya daga wurin Allah suka ce shine alqur'ani yanzu wanda yake da wannan alqur'anin a hannu wanda Allah ya azarta shi da wannan littafin wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi zai yi daidai kamar zurgina lahu su'u amalihi kamar wanda aka tsawata mai miyagun ayyukan shi zai yi dai da wanda yake aikata miyagun ayyuka kuma zuciyar shi ta tsawata mai waɗannan miyagun ayyukan yake ganin sune ne daidai za a haɗa tsakanin wancan da wannan ba za a haɗa tsakaninsu ba ga wanda yake akan hanya ta shirya da yaƙini daga Allah wanda yake kan hanyar alƙur'ani ga kuma wanda yake kan hanyar bin son zuciyar shi yana aikata miyagun ayyuka kuma yana ganin waɗannan miyagun ayyukan su ne daidai zai yi wa a haɗa su da wancan wanda ya imani da Allah yake bin hanya da shari'a ta Qur'ani ba za su taba haduwa ba shi yasa a wani wurin Allah ya ce afa man zujjina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana wanda Allah ya kawata mai miyagun ayyukan shi ya zama yana ganin wannan miyagun ayyukan a matsayin kyawawan ayyuka kai da kake aika da kyawawan ayyukan kai ne yake ganin wawa ne baka waye ba baka ci gaba ba baka san zamani ba daga shi wannan miyagun ayyukan da yake aikatawa yana ganin su ne kyawawan ayyuka wannan shine ma'anar an ƙawata mai miyagun ayyukan shi kamar zujjina lahu su'u amalihi kenan kamar wanda aka ƙawata mai miyagun ayyuka shi yasa a wani wurin zaka ji Allah yana cewa وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ idan aka ce musu kada ku rinka banna a bayan ƙasa kuna ta'addanci a bayan ƙasa me za ku ce sai ce inna ma nahnu muslihun sai ce ai mu jara muke yi ai mu muna kawo ci gaba ne a cikin al'umma muna kawo wayewa ne a cikin al'umma jara muke yi ta yaya za ka kawar da abin da Allah ya ce ka kawo wani abu saɓanin na Allah sannan kuma ka ce wannan kyakkyawan abu ne kuma gyara ne in dai ba ta faɗa cikin kamar da na hoto a amalihi ba in dai ba ka shiga cikin waɗanda ake ƙawata musu miyagun ayyukansu suna ganin su a matsayin kyawawa ba ko ni kyan al'amarin da ka kawo idan ya ci karo da abin da Allah ya saukar to ka tabbatar ma wannan abin mummunan abu ne na Allah shine kyakkyawan abu shine ala bayyinatin min rabbi shine yaqini daga Allah wancan kuma da ka zo da shi Allah ne da ka duk abin da za ka yi a mulki ne a mu'amala ne a zamantakewa ne da mutane ka zo da wani abu kana ganin wannan abun ci gaba ne wannan abun wayewa ne wannan abun birnanci ne sai kuma ta ji wannan abin ya saba da abin da Allah ya saukar ya saba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan take sai ka yarda wannan mummunan abu ne Shi ɗan ne ya kawata maka shi kake ganin shi a matsayin kyakkyawa kamar zujjila lahu su'u amalihi shi yasa sai Allah ya ce wa tabau ahwa'ahum kuma suka bi san ransu suka bi soye-soyen zuciyarsu. ka duk wanda za a a mai mummunan abu ya rinka ganin shi kyakkyawa, to wannan babu maka wasan rai zai rinka ji. Abinda zuciyar shi ta ta mai yana ganin in yayi kaza zai ji daɗi, in yayi kaza zai hole, in yayi kaza za a ce wayayye ne shi, to sai ya bi wannan son zuciyar sai ya aje na min rabbi ya aje yaƙini da ya zo daga wurin Allah shine alƙur'ani. to Allah ya ce wanda ya zamanto akan yaƙini daga Allah ya samu hanya ta alƙur'ani da kuma wanda ya zo yake ganin munanan ayyuka an ƙawata mai su yana ganin su kyawawa yana bin son zuciyar shi yanzu wayannan za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya a wurin Allah ba wannan mummunan hukunci ne ka ta tsakanin wancan da wannan ka ɗauko ɗan ta'adda a cikin mutane ka daidaita shi da wanda yake rike da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasiki mai saban Allah mai keta dokokin Allah ka daidaita shi da wanda yayi imani da Allah yayi imani da alqur'anin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce duk ɗaya ne ka ce duk ɗaya ne mu'amala da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ɗaya ne a zaɓe da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ɗaya ne a wurin harkoki da rayuwa da musulmi da wanda ba musulmi ba afa man kana ala bayyinatin wa rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum Allah ya ce musulmi muslimina kal mujrimin yanzu za mu sanya musulmi mai imani ya zama kamar daidai da mujirimi wanda yake kafiri za su zama ɗaya Allah ce malakum kaifa tahkumu me ya ne ku ne wata irin matsala kuke da ita za ku rinka wannan hukunci ku rinka daidaita musulmi da mujrimi shine afa man kana ala bayyinatin min rabbih faman zujjina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu ba a daidaitawa in ka ji ta daidaita wannan to baka san menene musuluncin ba ba kuma ka san menene kafircin ba shi yasa za ka ce da musulmi da kafiri duka ɗaya ne da mai imani da mara imani duk ɗaya ne in ba ka san menene musuluncin ba shi yasa ka yi hukunci ɗaya akan kan ɓangarorin guda biyu musulmi kwaya ɗaya ya fi kafiri cikin duniya gaba ɗaya musulmi kwaya ɗaya ya fi kafirai cikin duniyan nan gaba ɗayansu da daraja da kima da matsayi a wurin Allah duniya da lahira ba a taɓa haɗawa ba a taɓa haɗawa ba wanda wannan zai zama mai wani eh, iskali a kwakwalwar shi akan wannan sai wanda bai fahimci menene musuluncin ba da haka ba a daidaita tsakanin wanda ya imani da alkur'ani da kuma wanda ya yarda abin ƙur'anin ba gaskiya ba ne ƙarya ne bai taɓa yiwuwa a daidaita su shine afala ja'alul muslimina kal mujrimi ma lakum kaifa tahkumun me yasa kuke irin wannan hukuncin inda Allah shi yasa anan aka kawo wannan istifhami istifhami ne na inkari cewa yanzu wanda yake kan shari'a da yaƙini daga Allah kamar zai zama daidai da wanda yake kan aikata munanan ayyuka an ƙawata mai su kuma yana bin son zuciyar shi zai zama daidai istifami ne na inkari ba za su taɓa zama daidai ba la yastawu kamar yadda Allah ya faɗa a wani wuri ba sa taɓa zama daidai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna Allah ya ce ƴan wuta da ƴan aljanna ba sa taɓa zama daidai ba zai taɓa yiwuwa a daidaita tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna ba sai dai ga wanda bai san menene wuta ba bai kuma san menene aljanna ba da haka Allah ya sifanta su anan da sifofi biyu sifa ta farko shine ƙawata musu munanan ayyuka su rinka ganin miyagun ayyukan a matsayin ayyuka na kwarai ayyuka na ci gaba ayyuka na wayewa sannan wata ba'u a hawa'ahun sifa ta bi bin san zuciya duk wanda ba zai bi abin da Allah ya saukar ba to dole san ran shi zai fa in lam yastajibu fa'alam anna ma yattabi'una ahwa'ahum Allah ya ce in dai su karban maka wannan kiran ba sun karɓa alqur'ani sun bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce to ka su sani cewa san ransu kawai suke yi duk wanda ba zai bi littafin Allah ba to zai bi san rai ne kamar su jina lahu a amalihi a ahwa'ahum menene bambanci tsakanin waɗannan ɓangarorin guda biyu sai Allah ya zai yi mana bayani akan makomar ɓangarorin guda biyu inda za ta sake tantance mana cewa ba za su taɓa zama ɗaya ba ba zai yiwu a haɗa su su zama ɗaya ba Allah ya ce matsalar jannati allati wa idan muttaqun misalin aljanna wadda aka yi ma masu takawa alƙawarinta cewa za su shiga ranar alkiyama ba muna ta karantawa a cikin ayoyi ba da yawa Allah ya yi alkawarin aljanna ga masu kaza da masu kaza da masu kazawa aljannan ma gaba ɗaya Allah ya ce uiddat lil mi uiddat lil muttaqin an tattale ta ne ga masu takawa a wani wurin Allah ya ce uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi an tattale ta ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah wannan aljannar da ake yi wa masu takawa ta cewa akwai ta kuma za a shige ta ranar alkiyama. Allah ya ce ya take fiha anharun min ma'i. A cikinta akwai ƙoramu, annahar shine ruwa wanda yake gudana, ruwa wanda ba a tsaye yake a wuri ɗaya ba, ruwa ne wanda yake gudana yana wucewa, shine ƙorama. a cikin wannan aljannar fiya anharu akwai koramu min ma'in na akwai korama ta ruwa ghairi asiri ruwan da yake ba asiri ba malaman tafsiri suna fassara wannan kalmar da ma'anoni guda biyu bana ta farko suna cewa ghairi asiri ghairu mutaghayyirin ra'ihatuhu shine wanda warin shi ko ƙanshin shi bai canza ba yana nan a asalin yadda ruwa yake ba za ka taɓa jin wani wari ko wani saɓanin abin da ya kamata a ji a cikin ruwa ba duk shekarun da zai yi da zaman da zai yi yana nan a wannan kalar yana nan a wannan yanayin yana nan a yadda yake ba wani abu da zai canza mai wari suka ce shi ne zairi Asin. wadansu kuma suka ce a'a haihu asin ma'anar shi mutsalakan shine ghayru mutaghayyir shine wanda baya canzawa ba wai kanshin shi kawai ba komai nashi baya canzawa yanda kake ganin shi kaman glass yana nan haka zai ci gaba da zama ba wani abu da za a motsa a ciki ya tada kura ya canza mai yanayi ya canza mai kala ko ya canza mai ɗanɗano ko ya canza mai ƙaƙanshi ko wani. yana nan ruwa ne gairu asi ruwa ne wanda baya canzawa kwata-kwata saboda a tabbatar maka da sifar shi ta ruwa ko shekara miliyan nawa za a yi da ake cewa khalidi na fiha to shi ma ruwan yana nan khalidi na fiha gairu asi ba zai canza ba har abada din da aka ce ba a zauna a aljanna to shi ma yana nan a wannan yanayin a wannan sifar yana gudana da kara mai kyau da ɗanɗano mai kyau da kuma tsanshi mai kyau ba zai canza ba har abada suka ce ne ma'anar fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban sannan akwai korama ta laban allaban ne nono madara kenan ne madara kafin ta zama kafin ta zama nono ne. laban akwai anhar min laban akwai kogi wanda yake na na nono sai aka kibanta shi a nan da cewa lam ya tagayyar ta'amuhu wanda ɗanɗanon shi bai taɓa canzawa ba da an yi maganar madara ko an yi maganar nono abinda mutum ya ce hari shine mai awa nawa za ta iya yi kafin a nemi fure da za a iya sa ta ya iya tsare ta ko da an sa a firis cikin ma kwana nawa za ta iya yi a cikin firis ɗin ɗanɗananta da yanayin ta ya canza. amma wannan anharun min labarin lafiyar da bayan amu, Allah ya ce ɗanɗanan shi bai taɓa canzawa. Shi ya sa wasu daga cikin eh, eh, malaman tafsiri suka ce, li annahu lam yuqrad min ad-dar'i ke yasa bai taɓa canzawa saboda ba daga hantsar dabba aka tatso shi ba me yasa wannan yake canzawa saboda daga hantsar dabba ake tatso shi in ya fito daga inda aka yi mai wurin ajiya sai ya canza shi kuma wannan na aljanna ba an ce za a taɓa a hantsa ba ne an ce kogi ne ke na an riga an cire shi tun da an cire shi a asali a ɗabi'a in an tatso madara daga jikin hantsa akwai lokacin da take yi ɗanɗanon ta ya canza to sai Allah ce a'a wannan kogi ne wanda ba tatso nonon aka yi daga hantsan wata dabba ba nono ne wanda haka Allah ya halicce shi ta ka lam ya tagayyar mu ɗanɗanon shi ba zai taɓa canzawa ba. Da ka ba abin da ya rage kawai sai dai sai dai a sha kawai kogi ne kuma gudana yake yi kamar yadda ruwa yake gudana kamar yadda ruwa ke gudana haka shi ma kogin na nono yake gudana sannan na biyu na uku Allah ya ce wa anharun min khamri akwai kogi na jiya kogi na jiya wata irin jiya ce wannan Allah ce lazzatul lisharibi mai daɗi na ga sai abu lazza abu nazis abu mai zaƙi mai daɗi shine lazzatul nishadi. abu ne mai zaƙi mai daɗin ɗanɗano ga masu sha me yasa aka sifanta ta ita kuma da wannan sifar saboda a bambance ta da giya ta duniya Wanda ita kuma ba ta da daɗin ɗanɗano a sha masu shan suna shan ta ne kawai saboda aikin da za ta yi amma ba don ta da ɗanɗanonta ba ba wata giya da mai shan giyan ya ke sha saboda ɗanɗanonta da daɗinta ba kamar yadda zai buɗe lemu a kwalba ya zuba ya sha saboda daɗin lemu da ɗanɗanon lemun to amma ban da giya Ko kowace irin giya Jijiyar da za a sha sai an rufa iri ta fi magani wata ɗaki ce tsantsa wata bauri ce tsantsa wata kuma matsaki ce tsantsa wata ma yaji ce watakila ana sha ana hawaye kuma a haka za a sha ta Daga wanda ya san da hakan aka ce mai haro min kamrin aka yi shiru da zai fara zuwa tunanin shi shine wanda za a yi wurin sha ya za a yi wani rinsa ido sai an daure za a sha ta ya ta ce a ba irin wannan ba ce lazzatin sharibi giya sai mai daɗi mai zaƙi ga masu shanta shi ne ma'anar lazzatin sharibi a wani wurin Allah ya sifanta ta da cewa la yusaddiquna anha ba ta sa san ciwon kai wadda ka saba kana sha in ka sha sai ka yi ciwon kai sai ka buhu Allah ya ce wannan la yusaddiquna anha ba ta ciwon kai ba ta buga musu kai ba ta ta musu jiri duka la yusaddauna anha wala yunzafu sannan ba ta zaki, ba ta tambatu da maganganu da wasu san sun faɗa ba in an sha ba a yin ta a cikin aljanna ya ka lazzatu lishari ce sannan la yusaddauna anha wala wala yunzafu ba ciwon kai babu guguwa babu tambaki kenan jiya ce wani take za a sha saboda tsananin daɗinsa da ɗanɗananta kawai kamar yadda kake neman jus kowane iri mai sanyi mai zaƙi ka sha ka ji daɗi to haka ita ma wannan nau'in giyar aka yi ta mai daɗi mai zaƙi mai sanyi babu buguwa babu maye haka Allah ya tattali wannan kogin yana gudana a cikin aljanna ko na hudu Allah ce wa anharun min asalin musaffa akwai kogi na tataccen zuma tataccen zuma sai aka sifanta ta da wannan sifar ita kuma ba ce kogi na zuma ba ta ce kogin zuma mutum zai fara tunanin in ya ɗauko da wannan ɓawon in ya tattauna ya ina zai rinka saka wannan dattin da ya tauna na zuma ina zai tafi ya sha ruwa a'a wannan asalin musaffa kogi ne na tataccen ruwan zuma ɗin kogi ne na tataccen ruwan zuma da ka babu buƙatar sai ka cire wani gidan zuma babu buƙatar sai ka cire wani datti ko totuwa bal ma ba zuwar ba sai sai balle ka cire wani abu ruwan ne na zuman na wanda ya halitta zuman ya mata inhama take yi a duniya shine zai halicci ruwan zuma a rinka sha a cikin aljanna kuma yayi ta tatacciya kuma ba ɗan zuma ma a kwano ko a kofi ba a a kogi ne za a baka. yana gudana na tataccen ruwan zuma ga kalar ruwan zuman kana gani ga ƙanshin ruwan zuman kana ji ga kuma ɗanɗanon ruwan zuman da ake bukata wanda ɗanɗanen irin na wannan zuman ne ba zai taɓa yiwuwa ba ba abin da yake daidai da na aljanna a duniya kamar yadda abdullahi dan masud yake cewa sai suna kawai suna ne kawai ake tarayya da shi an ce ma zuma a nan kuma akwai wani abu turan shi zuma shi ma ka sani an ce ma giya a nan ma akwai wani abu turan shi giya an ce ma nono a nan ma akwai wani abu sunan shi nono sun yi tarayya a ne a suna amma a zahirin ya abin yake wannan fi hama la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi Na daga ba wanda zai san shi wancan din ya yake sai wanda ya shiga cikin aljannar ya ci ya sha ya ɗanɗana ya biya abin yake shine zai iya tantance tsakanin shin za a iya kamanta zumar duniya da wajen ko nonon duniya da wancan ko kuma giyar duniya da wancan. Duka wannan Allah ya tattale su a matsayin kogi ko gina masu gudana guda hudu a nau'o'i daban-daban, wanda kowa yana ta'amuli da su a cikin aljannar shi a cikin gidan shi da Allah madaukakin sarki ya bashi a aljanna. Ga ruwa, ga giya, ga zuma, ga nono, wanda sune ne muhimman kayan sha ta shaye-shaye na nishadi da jin daɗi a nan duniya. Ga nono ga ruwa a matsayin ruwa na rayuwa na ɗan adam. Ga zuma a matsayin magani da abin sha na ɗan adam. Ga nono a matsayin abinci maganin yunwa kuma maganin kishi da kuma ƙara lafiya a rayuwar ɗan adam. Ga kuma giya a matsayin sanya nishadi da karsashi a jikin ɗan adam. dukansu gaba ɗaya Allah ya haɗa su ya mai da su kogi suna gudana a cikin aljanna a ƙarƙashin ikon wanda aka sanya shi a cikin aljanna ɗin. Wannan ba ƙaramin gasa ba ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma suna zaune a cikin wannan ni'imar Allah ce ga sallama ana yi musu koyaushe salamun ƙaunar min rabbin rahim. Sallama daga Allah, Allah na kai musu sallama, assalamu alaikum. ya ku ‘yan aljanna, ga mala'iku na ta shigowa ta kowace kofa, wal mala'ikatu ya nuna alaihim min kulli ba, salamun alaikum bima sabar. Mala'iku ko ta ina shigowa suke yi, suna sallama, salamun alaikum kun yi haƙuri a duniya, kun jure, kun bi dokokin Allah, sallamar Allah da amincin Allah su tabbata a gare ku. Ga ni'ima kana cikinta kana gani kana ji, ga kunnan ka ba abin da yake sauraro sai sallama da aminci daga Allah daga mala'iku ga idan ka ba abin da yake kallo sai kayan ni'ima da jin daɗi shi yasa ba ni'ima ko ruwa kamar aljanna Daga Allah ce bayan waɗannan kogunan ko ƙoramin guda hudu, Allah ya ce wala fiha min kulli samara sannan kuma a cikin aljanna din akwai duk wani kayan marmari da kake bukata kullu samara dukkan kayan marmari dan aka ce ka lissafa iya wanda ka sani na ku kawai ka lissafa su gaba ɗaya ka gama sai shiga cikin ne kullu samara dukkan kayan marmari gaba ɗaya in ka je wata ƙasar kuma aka fara lissafo ma waɗanda baka taɓa gani ba da waɗanda baka taɓa ji ba su ma sai sun gaji da lissafawa su ma suna cikin wani hufiya min kulli samara duk wani kayan marmarin da ka sani akwai ke sa a wani wurin sai Allah ya lissafa mana cewa akwai inabi akwai tufa akwai lemu akwai man ayaba akwai kaza a rinka lissafa ba muhimman wa'anda ka sani din a duniya saboda su nuna ma wa'anda ba a ambata maka ba yanzu waɗanda aka sani ne aka saba da su su ne galibi Allah ya yake ambata a cikin Alƙur'ani. fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman akwai kayan marmari kai akwai nafi akwai dabilai ma a ciki wa rumman akwai ruman shi ma akwai shi a ciki wala hubiya mun kulli samara kai ba za su lissafa ba ma akwai duk wani kayan marmari da ka sani akwai shi a cikin aljanna za ka duk abin da kwakwalwarka take iya tunowa da wanda ba ta iya tunowa za ka sami irin shi da wanda ya fi shi a cikin aljanna shi yasa a cikin suratul baqara Allah ya ce ana shigo musu da kayan marmari ko ta ina za a yi ta kawo musu wa utubiha bihi mutashabiha za a rinka zuwa musu da su masu kama da juna sai ka zo ka ga wani sai ka ga kamar wanda ka cire ɗazu sai ka ci sai ka ji ashe wannan ba shi bane daban ne wani ne daban shine utubihi mutashabihat za a rika zuwan musu da su masu kamanni iri iri anan za a kawo ma ayaba za a kawo ma nau'o'in ayaba iri iri sai ka gaji da gari. haka inabi haka apple haka zaitun haka rumman za a yi ta kawowa mutashabiha iri iri kala daban nau'o'i daban daban ka ci wanda kake so ka sha wanda kake so wanda nau'i ne daga cikin nau'o'i na ni'ima ka zo kawai ka zauna a wuri ka ga ga tebur nan an cika shi da kayan marmari iri iri duk wanda kake so ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so kafin ka sha din zuciyarka ta cika da wani abu na ni'ima da jin daɗi ballantana kuma ka fara ci kana sha Ballanta naka fara ci kana sha da ka duka wannan nau'i ne na ni'ima da tattali da Allah madaukakin sarki yayi a cikin aljanna shi yasa asara ta tsari akan mutumin da ya fifita jin daɗin wannan duniyar akan yayi asarar wancan ya haƙura gara ya ci a nan shi wai da ya ci a can gara ya more a nan da ya more a can shi yasa a lokacin da aka ɗauko wanda ya fi kowanne shan wahala a duniya kamar yadda manzon Allah ya ce aka koma shi a cikin aljanna aka fito da shi komawa ɗaya idan aka tambaye shi aka ce ka taɓa shan wahala zai ce tun da Allah ya halicce ni ban san wani abu sunan shi wahala ba komawa ɗaya a aljanna ta mantar da kai duk wata wahala ta shekarar tasa'in a duniya kana wahala komawa ɗaya a aljanna za ta mantar da kai komai ka manta kenan to ballantana ka kwana ka wuni ka tashi ka shekara aljanna kana rayuwa da ka duka daɗin da yake cikin aljanna da ni'imar da take aljanna kawai sai dai Allah ya haska mana ɗan wani ɓangare mu ji dan ya kwaɗaitar da mu dan ya zaburar da mu akan mu tashi mu dage mu yi aiki mu nemi aljanna take shi ne kawai Allah yake mana yake ɗan haska mana wani ɓangare in Allah ya ga dama sai ya haska mana aljannar a duniya maganta irin yadda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah ya yana sallah aka ce mun ga kayi gaba ka miƙa hannu ka dawo ya ce ina sallah an nuna mun wata bishiya sai a aljanna a gaba na Allah ya nuna mun surat na nuna hannu da na ciro wani nono ɗaya na wannan inabin da an dinga ci a jikin shi kenan har tashin alkiyama ba zai kare ba Na da kayan marmari ne wanda ba sa karewa, ba kuma sa yankewa. Ba lokacin da za su kare ba lokacin da za su yanke. A ce yanzu ba zamanin ayaba ba ne, ba zamanin lemu ba ne, ba zamanin kankana ba ne yanzu ba za ka ga kankana ba. A'a, ba su da season su a aljanna. ko yaushe akwai su mun ji ya gabata mun karanta a cikin suratul waqi'a mun ga irin yadda Allah ya dinga fitanto mana abincin da kayan marmari da abubuwan da za a ci da kuma yanayin kayan marmari da cewa ba su da iyaka kuma ba a iya ƙure su ana cirewa ne wasu na maye wurin da aka cire garar sannan kusa-kusa da kai ku hajaniya kayan tsinken kusa-kusa, hannu kawai za ka sa ka wani ya maye wurin da ka cire haka ciki da haka Allah sai wani hunfi fiha kulli samara a ciki akwai duk wani kayan marmari da ka sani ba irin wanda babu sannan ƙari akan kayan marmarin kuma wanda ya fi wannan girma ya fi wannan farin ciki Allah sai wa ratun wa maghfiratun min rabbi sannan da gafara daga wurin Allah bayan wannan gudan na jin daɗi da ni'ima kayan shaye-shaye da siyaci da kayan marmari Allah sai to kuma ga wani abu da za a tsara masa a kai shine gafara Allah Allah ya gafarta komai kaka tuno wani abu ka ji nauyi ka ji kunya cewa na taɓa yi ma Allah kaza na yi ma Allah kaza Allah ya riga ya yafe kawai an gama wannan babu yanzu kawai a fuskanci ni'ima da jin daɗi ba wani abin da zaka tuna ranka ya ɓata a cikin aljanna ba ka da wata damuwa da za ka ji cewa kana jin damuwa ka yi laifi kaza ka yi laifi kaza ba dai ka tuba ba ba dai ka nemi gafara Allah ba to ka samu maghfiratun min rabbihim gafara daga wurin ubangijinsu wanda wannan gafarar za ta sa babu wani abu na laifi da zunubi da zai rinka dama ka a cikin aljanna za ka zama cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da iyaka ba shi yasa bayan Allah ya ambaci waɗannan ni'imomin sai ce wa maghfiratum min rabbihim kuma za su samu gafara daga wurin ubangijinsu an gafarta musu komai yanzu ba wani abu da ake bibiyar da su tun da sun riga sun samu sun samu shiga aljanna to wanda ya samu wannan gashi can kuma a baya aba man kana ala bayyinatin min rabbi yana kan shiriya da yaqini daga wurin Allah sannan kuma ga aljanna ya samu ga irin ni'imomin da suke cikin aljanna ya samu ga kuma gafara Allah ya samu shin wanda yake wannan halin da wannan yanayin kaman huwa khalidun finna zai yi daidai da wanda zai dawwama a wuta za a haɗa su da wanda shi dawwama a wuta zai yi wasu kuma alhamiman kuma a shayar da su ruwa mai tsananin zafi a cikin wutar ma bayan wancan kular da zafi na wuta sannan kuma a ciki in za su nemi ruwa ruwa ne ma alhamiman za a shayar da su ruwa mai tsananin zafi wanda in sun sha ɗin ya je ciki Allah ce fa tsafa'a am'a'ahum zai tsintsinka kayan cikin su saboda tsananin zafi ruwan da yana shiga ciki aikin da zai shine zai tsintsinka hanjin cikin gaba daya saboda tsananin zafin shi ga zafin da cikin yake da shi shi yasa baya baya jin zafi in ka sha abu komi zafin shi da ya je ciki sai kaga ya koma daidai saboda zafin tsananin zafin da yake ciki cikin yake ɗauke da shi to amma duk da wannan tsananin zafin za a samu ruwan da in an zuba in an zuba a cikin shi zai yi galaba kan wannan zafin hayye kata kata da hanjin cikin wani wani irin zafi ruwan yake da shi da ni aka dafa wannan ruwan da zai iya yin wannan aiki ta ina za a samar da irin wannan ruwan wanda in an zuba a ciki zai yi kata-kata da kayan cikin gaba ɗaya. To Allah ce wanda yake wannan sifa zai dawwama a wuta. Za a shayar da shi mummunan ruwan zafi mai tsananin zafi wanda saboda tsananin zafin fatsatsa a ma'a'un zai tsintsinka hanjin cikinsu. Zai yi daidai da wancan wanda yake cikin aljanna ruwa na gudana jima na gudana giya na gudana nono na gudana ga kayan marmari iri-iri za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba idan ka ce za su zama ɗaya shine daidai da wanda zai ce da musulmi da kafiri duka ɗaya ne mana da wanda za a sa a wannan ni'imar ta aljanna da wanda za a sa a cikin wuta ana ba shi irin wannan ruwan zafin a wurin shi duk ɗaya ne Allah yana kawo mana wannan istifaman ne saboda ya nuna mana bambancin da yake tsakani. Tazarar da take tsakanin musulmi da kafiri. Ta yaya za a ce wanda yake cikin wannan ni'imar da nishaɗi da jin daɗi ka zo ka haɗa shi da wannan da yake cikin wannan azabar da bala'i da tashin hankali. Ya za a yi zama ɗaya. ba za su taɓa zama ɗaya ba sai a koma zuwa da can da Allah yake cewa malakum kaifa tahkumu me yasa kuke wannan hukuncin ku daidaita tsakanin irin wannan da wannan bayan kowanne ga makomar shi a lahira ga wannan kyakkyawar makomar ga wannan mummunar makomar kuma ta fi duka ɗaya ne ga wancan ya yi imani da abin da aka saukar ma manzon Allah ga wannan ya ce wannan abin ƙarya ne ba a saukar ma manzan Allah komai ba ka ce duka ɗaya ne da wani hankalin da wani tunanin da wani addini ko kawai daɗin zama zai sa ka daidaita waɗannan a wuri ɗaya ko ko kawai saboda zaman aiki da ofis zai sa ka daidaita tsakanin waɗannan da waɗannan ko saboda jam'iyyar siyasa kawai zai sa ka daidaita tsakanin wannan da wannan ko kawai saboda kabilanci za ka daidaita tsakanin wannan da wannan ko saboda ɓangaranci za ka ce wanda yake cikin wannan ni'imar da jin daɗi da wanda yake cikin wannan azaba ka sai duka ɗaya ne ne abin da zai sa musulmi ne wannan ya zama ɗagusa a wurin shi duk abin da zai sa ka ce wannan tsakanin mai imani da mara imani ɗaya ne to wannan abin ɗaguti in jam'iyya ce to wannan jam'iyyar ta zama ɗaguta a wurinka in ƙabila ce to wannan ƙabilar ta zama ɗaguta a wurinka haka in ɓangaranci ne to wannan ɓangarancin ya zama maka ɗaguti da zai sa ka sa wanda zai zama makoma kyakkyawa da mai mummunan makoma ka ce ɗaya ne wanda ya imani da abin da Allah ya saukar ma manzon Allah na alqur'ani da wanda ya kafirce mai kace ɗaya ne to wannan ya nuna cewa lallai ka samu wani ɗagutu wanda ya tasiri a cikin zuciyarka wanda kake bi ba Allah ba wanda Allah yake bi addinin Allah yake bi Qur'ani yake karantawa yana imani da shi to yana sanin cewa baya taba haduwa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun Allah ce ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba sa taɓa zama daidai. ‘Yan aljanna su masu babban rabu, su masu nasara, su ne kuɓutattu duniya da lahira. Ba a taɓa haɗa su da waɗanda suke ‘yan wuta. Da ta Allah maɗaukacin sarki yake bambance mana tsakanin waɗannan ɓangarorin guda biyu a wurare da yawa a cikin alƙur'ani a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa Allah ta'ala allazina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar yanzu zai yiwu mu sanya wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama suka yi aiki na ƙwarai. mu sanya su su zama kal mufsidina fil ard zama daidai da masu anna a bayan ƙasa zai yi mutum ya su zama daidai wata ɓanna a bayan ƙasa ta wuce ka ce Allah yana da ɗa wata ɓanna ce a bayan ƙasa ya wuce ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙarya yake ba annabin Allah ba ne wata ɓanna ta wuce ka ce alƙur'ani ba littafin Allah ba ne Allah ce za yi zai yi mu daidaita tsakanin wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai da waɗanda suke ɓanna a bayan ƙasa an naj'al al-muttaqina kal fujjar ko kuma zai yi mu sanya masu takawa su yi daidai da fajirai zai yi mu hada masu takawa da fajirai mu sanya su zama mataki daya Allah ya ce wannan ba zai yi ba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya ce wannan fa littafi ne muka saukar maka mun sautar da shi ne liyaddabbaru ayati dan ayi ta ayoyin shi a rinka ɗaukar izina da darasi ana sanin ne Allah yake cewa ba kawai a aje shi a tilawa a rufe a yi ado da shi ba mun sautar ne a karanta a yi darasi a bambanta tsakanin kafiri da mumi a bambanta tsakanin ɗan aljanna da ɗan wuta liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul alba, domin kuma masu hankali su wa'azzu da shi to da mutum bai da hankali ba yadda ka iya da shi ba zai iya ganewa ba ba zai iya bambanta tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna ba ba zai iya bambanta tsakanin mai mutse takawa da mai ɓanna a bayan ƙasa ba sai ce duka ɗaya ne duk ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ne a tafi a haka kawai haka in mutum ba ne hankali ba ne baya cikin ulul albab to ba zai iya ɗaukan wa'azi da darasi ya wa'azi da alƙur'ani ballantana ya aiki da shi ba Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya fahimtar da mu alkur'ani ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi